Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake rage ma bidiyo nauyi. Wani lokaci za ka ga kana da bidiyo, kana da bukatan ta, ba ka son ka goge ta, amma kuma ta yi occupy maka so much memory. Uh, to the extent ba ta, ba ta ba ka dama, ko kuma in ce ba ta ba ka kasancewar ta cikin wayanka, ta cinye wuri da yawa wanda idan kana bukatan uh, ah, a turo maka wani file ɗin, so you need to provide more space kafin ta receiving kafin wayan ka ta yi receiving wani file ɗin kai kuma wannan bidiyo masu nauyi baka iya baka san goge su saboda kana son su so yadda zaka yi sai ka rage masu nauyi idan ka rage masu nauyi kaga za su kasance a cikin wayan ka sannan kuma zaka samu free space da farko idan kana son rage ma bidiyo nauyi zaka shiga play store idan ka shiga play store sai kai sacin bidiyo compresso gashi mun sa bidiyo compresso gashi sai kai sacin this is your result So za ka ga gashi su kala-kala, wasu za ka ga duk gashi sun rubuta suna yi din amma dai in ka yi wasu ba sa yi, wasu kuma too much of ADS problem dai in one way or the other. So the reliable one wadda ni dai na yadda da ita, ita ce wannan compressed video din Ita wannan compressed video ɗin you can work with it, za ka iya amfani da ita kuma it will serve the purpose, za ta yi aiki yadda ya kamata. ba tare da ɓata mare ba ko kuma ba tare da disappointment ba so anan sai kai installing saboda mu mun riga mun installing muna da shi already saboda aka sai in sa off bayan na sa off bayan na sa off uh, zai nuna man menu ko kuma in ce home menu na ita wannan software da muka yi downloading yanzu sai ka sanya compress saboda kana so ka rage ma bidiyo nauyi ne So bayan ka sa compress zai yi loading videos din da ke cikin wayar gaba ɗayansu. Bayan ya yi loading din duka videos din automatically zai maka selecting ta farko. Idan ka sa next to bidiyon ka na farko shi zai yi maka amfani da shi. Saboda haka sai ka tsaya ka sanya, um, pause sai ka shiga, ka shiga videos naka. wani bidiyo ne kake so ka, ka rage ma nauyi din Let's say mu ɗauki wannan. to bari mu ɗauki wannan gashi mun ɗauki wannan sai mu sa next so gashi ita real size ɗinta is 5.47 MB 5.47 MB so anan idan so kake ka rage mata nauyi sai ka sa compress wannan pink ɗin kenan mai ruwan powder idan kuma so kake ka ka, ka yanko wani ɓangare na bidiyo ɗin sannan kuma ka yi compressing ɗin shi to shi kuma sai ka sa cut and compress Idan kuma so kake ka ƙara mata sauri bidiyo ɗin, misali kana so ka sanya mata speed mode ko kuma kana so ka rage mata nauyi ka sa mata slow motion so sai ka sanya speed up. Idan kuma kana so ka yi converting ɗin bidiyo ɗin ne ta koma audio Lai sai wata waƙa ce kana son audio na waƙan amma ita kuma in bidiyo format take. So in kana so ka rage mata au ka maida ta audio so sai ka sa extract mp3. To a nan mu nauyi za mu rage saboda haka za mu sa compress audio ne wannan mai ruwan powder ɗin kamar yadda muka ce. So bayan nan za ta baka options kuma za ta gwada maka nauyin asalin nauyi na ita bidiyo din. Asalin nauyin bidiyon nan kamar yadda muka faɗa a baya is 5.47 MB. Saboda haka a yanzu sai ka zaɓi yadda za ka customizing ka rage mata nauyi din. Na farko idan baka son audio din kamar let's sai za ka yi editing video ne ka cire audio din da ta fito da shi kai kuma ka yi replacing ɗin audio da naka kamar yadda ake yin fasara fina-finai. So anan sanya sai ka sanya mute audio kaga in ka sanya mute audio to za ta rage nauyin kuma still za ta cire audio na file ɗin so in kai playing bidiyon za ka ji ta shiru yanzu kai ne za ka sanya audio ɗin da kake so idan kuma kana son audio bayan file ɗin ya gama compression to kar ka kunna wannan sai ka bar shi yadda yake a nan low quality za ta baka qualities akwai high quality akwai low quality akwai custom za ka iya customizing wani irin quality kake so to amma customizing na wani irin kwaliti sai idan kana amfani da premium version na software din ne since mu kuma muna amfani da free ne so we can only leave it as low quality so yanzu tana low quality a sai mu shiga resolution resolution already da tana 600 uh, 640 by 360 ne ita ce 100% na resolution din to amma yanzu tunda muna so mu rage nauyi ne ta muna so mu rage mata nauyi ne to muna iya maida ta lissi 50% depending on yadda kake so ta rage nauyin in ka so ma za ka iya rage shi fiye da less than 50% din kuma hakan zai ƙara rage mai nauyi zamo percent ka zaɓa sannan kuma ya nauyin da za ta yi kenan misali in ka sanya shi 80% to nauyin da file din zai zai fi na wanda ya zaɓi 70% to yanzu mun zaɓi 50% sai mu sa compress za mu ba ta dama yanzu ta yi compression to ga yanan yanzu za ta yi sacin au za ta yi loading ta yi kuma na compression to amma mu lura idan ka lura tana loading so idan fa file ɗinka yana da nauyi it will take enough time it will take a long time before ta gama loading saboda ai dole sai ta yi compression na fayil ɗin saboda haka idan bidiyon ka bata da nauyi kamar ta mutum da bata da nauyi sosai Uh, ba za ta ɗauki time kamar yadda wadda take da nauyi za ta ɗauki time ba. Kamar yadda ake gani ga shi har ta kusa ta kai 30%. So bari mu jira ta gama uh, loading ta gama mana compression. Ninety percent. Ninety-five percent. So yanzu ta kai 100% to yanzu ta gama compression kenan is completed. So yanzu tunda ta gama compression sai ka yi exiting na software din wato sai ka fita. Ah, sai ka tafi cikin file manager naka. Idan ka je file manager naka ka shiga cikin folders naka sai ka yi scrolling zuwa, ah, zuwa video compress video compress To gashi kuma in ka shiga video compress din zaka kuma another folder video compressed. To ita kuma sai ka bude ta ita ma. So kaga da file mu is 5.47 MB amma yanzu mun yi decreasing din shi ya koma 3.1 MB. So a takaice haka ake rage ma bidiyo nauyi wanda yake da tambaya yana iya contacting ɗina through WhatsApp ko kuma yana iya comment a ƙarƙashin uh, ita wannan bidiyo ɗin. Thank you very much and have a nice day. Don't forget to subscribe for further videos.